فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين mutanen sun ci gaba da bijirewa har babu waɗanda suka bayar da gaskiya da annabi Musa da abin da ya zo da shi da ayoyi bayyanannu da dalilai na fili sai wasu samari cikin mutanensa bani Isra'ila tare da tsoron fir'auna da manya-manyan mutanensa kar su juyar da su daga imaninsu saboda azabar da za su gana masu in lamarinsu ya bayyana lalle fir'auna mai girman kai ne mai mulkin kama karya akan misir da mutanenta kuma lalle yana cikin masu wuce gona da iri cikin kafirci da kisan kiyashi da azabtarwa ga isra'ila